يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama a yau insha allahu ta'ala ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a babi na tara babin fitafakkuri fi azimi makhlukatin lahi ta'ala babi da ke ɗauke da bayani a kan yin tunani game da manya-manyan abubuwan da Allah ya halitta wa fana'id duniya da bayani game da ƙarewar duniya wa ahwalil akhira da bayani kan abin da ya shafi abubuwan ban tsoron ranar alkiyama wa sa'iri umuriha da sauran ko wasa'iru umuriha da sauran al'amuran da suka shafi ita lahirar wa taqsirun nafs da wato karantawar zuciya game da abin da ya shafi burace-burace da kuma abubuwan da ba su kamata ba na karkatar zuciya wa tahdhibuha da tsabtace zuciya daga miyagun halaye da miyagun ayyuka da munanan ƙudiri wa hamliha alal istiqama da kuma ɗora zuciya a kan daidaito قال ta'ala تعالى ya fara يفار cewa Allah maɗaukaki ya ce innama a'idukum ko qul innama a'idukum ko wasu nasa akwai kullun wasu kuma babu qul innama a'idukum bi wahida kace haƙiƙa ina wa'azanta ku da gargada ku da wata kalma guda an taqumu lillahi mathna wa furada ita ce mai ɗauke da umarnin cewa ku tsayu ku yunkura domin Allah da yi masa biyayya biyu kuna biyu ko kuna ɗaiɗaiku ta tafakkaru sannan ku yi tunani wa qala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce inna fi khalqis samawati wal ard tabbas haƙiƙa a game da halittar sammai da ƙasa wa ikhtilafin laili wan nahar da sassaɓawar dare da yini la ayatin li'ulil albab akwai manyan ayoyi ga masu cikakken hankali allazina yadhkuruna allaha qiyaman waɗanda suke ambatan Allah suna tsaye wa suke ambatan Allah suna zaune ko durƙushe wa ala junubihim kuma suke ambatan Allah suna kan sashin jikinsu na dama ko na hagu wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard kuma suna tunani game da halittar Allah da ta sammai da kuma halittar da ya ta ƙasai da abin da ke cikinsu rabbana ma khalaqta hadha batila kuma sukan ce ya Allah baka halicci waɗannan halittu ba da wasa subhanaka tsarki ya tabbata gare ka faƙina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta wasu kuma ba ƙarasa ayar ba ko wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat shin baye ba sa yi duba zuwa ga raƙumi ba yaya Allah ya halice shi su ga irin zubinsa da irin ƙoƙarinsa da baiwar da Allah ya masa da baiwa sauran dabbobi ba wa ila sama'i kuma shin yi ba sa yi duba zuwa ga sama ba kaifa rufi'at yaya aka ɗaukaka gininta da rufinta wa ilal jibali kaifa nusibat kuma shin bayi ba sa yi duba zuwa ga duwatsu ba yaya aka kakkafa su wa ilal ardi kuma shin ba sa yi duba zuwa ga ƙasa ba kaifa sutihat yaya Allah ya shimfiɗa ta ya malalata ya aka shimfiɗa ta ta zama wato yadda za a iya morarta a tafi a kanta a miƙe kai tsaye bata zama gangara ba bata zama tudu gaba ɗaya ba allah ya ce fadakir to kai dai ka yi gargaɗi ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innama anta mudhakkir haƙiƙa kai kaɗai mai gargaɗi ne da nasiha da nusarwa amma karɓar abin da ka faɗa na gargaɗi a ƙudurce a yi aiki da shi dace ne daga ubangiji shi yake da ikon haka wa ƙala ta'ala kuma allah maɗaukaki ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabli shin bayi ba sa yi duba ba sa yi tafiya ba a ban ƙasa su duba irin abubuwan da allah ya kimsa a cikinta da abubuwan da Allah ya halitta a samanta da abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya wanzar a kanta su izina su wa'azantu su gargadu su ɗauki wato ainihin abin lura daga gare ta ba mana ya ce al'aya hadda zuwa ƙarshen ayar wal'ayatu ayatu fil kafira ya kuma ce ayoyi masu magana a kan. tunani game da manya-manyan abubuwan da Allah ya halitta da batun karewar duniya da abubuwan ban tsoron ranar lahira da karanta burace-burace a rai da kuma abin da ya shafi karkatar zuciya daga abin da yake daidai da tsabtace ta da tsarkake ta daga miyagun ayyuka da ƙuduri da ɗora ta a kan daidaito ayoyin da suke magana a kan haka suna nan jamgin alƙur'ani waɗannan tsakura akai. aka ɗan rairayo abin da ya sawwaka daga ciki wa min al ta ɓangaren hadisai kuma yace al-hadithu sabiq akwai hadisin da ya gabata mai cewa alkayisu Mandana na nafsu mai hankali shine wanda iwa kansa hisabi da kansa ya riƙa bibiyar menai na kirki in ci gaba da yi me nake na rashin kirki in daina menene kirki in roƙi Allah ya amsa menene rashin kirki in roƙi Allah ya ni to waɗannan su ne abubuwan da wannan babin ya ƙunsa a takaice za mu bibiyo su sau da ƙafa insha Allah mala ya ce babin babu tafakkuri fi azimi makhluqatillah babin da ke bayani a kan tunani game da manya-manyan halittun Allah ta'ala maɗaukaki wa fana'i duniya da ƙarewar duniya wa ahwalil akhira da abubuwan ban tsoron lahira wa sa'iri umuriha da sauran al'amuranta wa taqsirun nafs da karanta biye wa zuciya wa ha da kuma tsabtace ta wa hamliha alal istiqama da dora ta akan daidaito mala ya fara da cewa babu tafakkuri babin tunani malamai suke cewa abin da ake cewa tunani shine aiki da hankali da wasa shi da wana shi game da al'amarin da yake mai rikitarwa don a isa zuwa ga warware rikicewar da abin yake da ita da kuma fahimtar sa kyakkyawar fahimta shi ake cewa tafakkur shi wane yana da tunani abin da ake nufi da yana tunani idan aka zo aka yi kikaka aka rasa mafita to in ya tsaya tsaye ya kalli abin sai ya kalle shi farko da ƙarshe ciki da waje sai ya samar da mafita yadda za a fita daga matsalarsa sai ya gano yadda za a fahimce shi a more shi to wannan shine at tafakkur an ce ka yi tunani a game da abubuwan da Allah ya halitta manya-manya abin nufi babi da yake magana akan bawa i amfani da hankalin da Allah ya bashi ya nisa tunani ta wajen gano hikimomin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a halittun da i da fahimtar cikar iko na ubangiji su bane wata'ala akan samar da waɗannan manya-manyan abubuwa da ya samar don hakan ya bayu zuwa kasan girman wanda ya waɗannan manyan abubuwan ya bayu ka ga cewar ba ka da abin da ya wuce wa komawa zuwa gare shi shine ma'anar a tafakkur fi azimi makhluqatillah yin tunani akan manya-manyan abubuwan da Allah ya halitta sai malam yake cewa wa fana'id duniya da karewar duniya ma'ana ka tsaya ka yi tunani game da yadda duniya take karewa yadda aka fare ta ba haka take yanzu ba yadda take yanzu ba haka za ta kasance nan gaba kaɗan ba yaya ƙarewarta kai dai ka san ka buɗe ido ka san wasu jama'a da ka taso ka gansu yayyen iyaye kakanni makota aminan iyaye da sauransu amma kana gani sannan a hankali kuke ɗaukansu kuke kaiwa ku rufe kuke ɗauka kuke kaiwa ku rufe kuke ɗauka kuke kaiwa ku rufe to wannan abin ina gaya maka yadda duniya take fara take ƙara domin abubuwan cikin ta gashi yadda suke kuma kai ka san ka taso ka buɗi ido a unguwarku akwai wagegen fili amma yanzu an waye gari ya zama duk sai lunguna an gine ko ma'ana wannan fili nata da take da shi ya kare a iya inda kake rayuwa. sannan kuma ka buɗe ido kaga wasu abubuwa da ka sani na abin da ya shafi ko bishiyoyi ko wasu gidaje yau ga shi gidan wane ya kwanta har ƙasa kamar ba shi ne gidan da ya fi kowanne da ba yau ga bishiya ta guri kaza bishiya ta guri kaza sai dai sunan cewar ana kiran gunin gindin gawo ba wa kowa ya san gawon ba ko ana kiran gurin wato tashar tsamiya ba kowa ma ya san da tsamiyar ba tashar ta zama sai dai tashar an fahimta to abubuwa suna faruwa suna ƙariya suna faruwa yadda mai waka nan take cewa rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba wanda aka yi shi ita shi ake maganarsa sai ka ji ɗab kamar ba a taɓa yinsa haka aka yi ta kayya saddam saddam saddam saddam ya zama tarihi ko hasan na maroko hasan na maroko haka ka dawo nan gida mai martaba sarki yan sai da harka cewa mai marigayi ka duba shekarun da ina mulki ko haka da wanda ya bi Allah da wanda bai bi Allah ba da wanda ya kirki da wanda ya rashin kirki duka to waɗannan abubuwan ba wa ya rika tunani a to tunda waɗanda muka zo muka tarar suka tafi mu ba fa tafiya zami to tunda tafiya zami me ya zami mu mora in mun tafi yanzu abin nake irin wanda zan mora ne in na tafi ko kuwa wanda zai damun da matsala ne in na tafi an fahimta to mala yake cewa tunani kan wannan sannan sai kuma yake cewa wa ahwalil akhirah da abubuwan ban tsoron lahira in an ce ahwal da yawa ne na haul abinda ake cewa haul shine al'amarin da ya tsananta wanda ke sa firgita da tsorata to haka lahira take saboda saman nan da kake gani da ka taso ka buɗe ido garai ba san ranar da za a ce ba wata ranar za a ce wai gashi a tafi ɗinkin sama ta ɓarke saboda ruwan da yake sauka daga cikin da diya lata ba ɗaya baka taba jin to za ta wargaje ta rushe ƙasan nan da ka sani kana takawa kana kaiwa kana kawa za ta riƙa wato aman abin da ke cikinta tana yiwu waje da shi to waɗannan abubuwa ne za su tsoratar a ce macen da take ciki da ciki lokacin cikin bai yi ba na ta haihu ta haifo shi a ce mutumin da aka san shi da kuruciya saurayi amma saboda kiyama ka duba fuskarsa ka tarar da gemu furfura to wannan abubuwan ban tsoron da kuma cewar ga rana dab da kawunan bayi a yanzu da bata zo daidai kanmu ba zafi yana sa mutum ya cire riga ya ɗebi ruwa ya sheƙa kuma ya zauna tsakar gida yana jiran iska ta zo ta fifita shi to aka ce ga ta a daidai kanka ya kake ji kuma ba a ba ta damar ta soye ka ba to ku tunda bata soya ka ba ai zafin da zaka ji ba kaɗan bane ko to karka tunanin wannan abin ya zai kasance a wane yanayin za ka samu kanka idan wannan kiyama ta tashi kogi da aka san shi kogi yana tafarfasa kai baka ga wato ainihin hitar da aka sa a ƙarƙashinsa take tafasa shi amma tafasa yake saboda bala'in ranar taurari su tarwatse wata rana komai ilalace to waɗannan abubuwan da za su faru a wannan rana mala yake cewa to tunani a kansu yadda allah ya ba da labarin za su faru tabbas za su faru ba makawa to wani tunani kake a kai na idan ranar ta zo me kai da za a sa ka cikin inuwar ubangiji da ba wata inuwa sai ita ko ko za ka faɗo cikin waɗanda ba su shiga inuwar ba to karɓa tunani akan wani mala ce wa taqsirun nafs ko ce wa umuriha da sauran al'amuran lahir shine muka farfada wa taqsirun nafs da kuma wato karanta biyewa zuciya dangane da karkatatta da kauce wata daga abin da yake daidai Allah yake faɗa innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimar ɗabi'ar zuciya umarni take da mummuna sai ka ware kuɗi za ka yi sadaka ci ah, to sai sadaka ko sallah kai ma ai kusanci ne ga Allah ka ɗan rike kuɗin ka sa ɗan tura maka zuwa gaba sai ka fasa sai ka haɗa ko za ka ba shi dubu ɗaya ce ko ɗari biyar ka ba shi da yawa a gurinsa sai ta sa ka rage an gane haka dai to saboda haka sai ta sa ka irin waɗannan abubuwa to shine ana so ka karanta giye mata an san ba zai ba a ce komai kun yi baran-baran da ita to amma ka karanta biye mata don ka tsira da abin da za ka tsira da shi idan allah subhanahu wata'ala ya tashi lahirarsa ya tashi duniyarsa to da karanta biyewa san zuciya ko karkatatta akan abin da ta karkata gare shi saɓanin abin da yake na gaske. wata tahdhibuha da tsabtace zuciya daga abubuwan da ke gurɓata ta hasada ƙashi kushe gaba da abubuwan da suka yi kama da haka na cututtukan zuciya to a yi ƙoƙari a tsabtace ta daga su wannan yana daga cikin abin da ya kamata ya zama lalle ma bawa ya rayu a kai don isamu kanta zuciyarsa tana ta tatacciya tsabtatacciya to kadeji sahabin annabi bilal da manzo sallallahu alaihi wasallama yake bayani ko shi ko dai ɗayansu cikin sahabbai kan cewar an ga irin matsayin da Allah ya masa a gidan aljanna ake magana da to kai kuwa kake ce shi dai ya san bai kwana da wani are duk abin da suka yi da wani inda suka yi a nan ya bar abu amma batun ya tafi zai kwanta bacci ya kasa bacci saboda abin da suka yi da wani ya wuce shi a kudinsa to ka zama kana da irin wannan tunanin cewar yan uwantakan nan ta musulunci ta dore da kai da dan uwanka musulmi ko me ya maka yafe masa sai kai ma Allah ya yafe maka yafe da za maka kai ka fi cin riba akan kai wacce kai to da kai ka san dai ba za ka iya cewa ka kuɓuta daga yi wa Allah laifi ba in an ce ka kirga ma an haɗa ka da aiki to kenan kai in ya yafe maka kai naka da aka yi maka karshen ta ɗaya ne ko biyu ne to kai naka baka san iyakacin wanda kai ba in aka yafe ma kai ka ci riba ko ku kai da ka yafe ɗaya ko biyu kai ka ci riba ko shi ya ci riba kai ka ci riba to ka zama zuciyarka kana jin a tsakaninka da 'yan uwanka musulmi ba magana a ce wai za ka kwana ka tashi ka tuno wani wane ka za a ranka to wannan yana daga cikin abin da yake sa bawa ya ci ribar zamansa a duniya kuma ya ci ribar lahirarsa mala ya ce wal istiqama ko wa hamliha alal istiqama da ɗora zuciya akan daidaito wanda mun yi babin istiqama da ya gabata cewar abin da ake nufi da istiqama shine zuciya ta tabbata akan imani da Allah da kuma ita da harshe da sauran gaggar jiki su tabbata akan yi wa Allah biyayya shine istiqama in ka ɗore a kan imani na gaske ka ɗore a kan ayyuka na gari to sunanka mustaqim ma'ana madaidaici wanda yake kan hanya madaidaici allah ya datar da <coughs> to sai malam ya jero ayoyi da suke bayyana wannan babu da suke fito da abin da babin ya kunsa sai ya fara cewa allah subhanahu wa ta'ala allah ta'ala allah maɗaukake ce ma innama a'idukum bi wahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tafakkau ƙarashin ayar ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid wannan aya da take cikin suratu saba ita ce aya ta 46 malam ya kawo ta saboda tana ɗauke da maganar yin tunani shi kuma ya buɗe babin da cewar babu tafakkuri babin yin tunani ko kuma ayat ta tana a cikinta an ce thumma ta tafakkaru ma bi sahibukum min jinna to abinda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul inna ma a'idukum bi wahida ma'ana ya kai wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka ce da masu ƙaryata ka game da saƙon da ka zo da shi na addinin ubangiji addinin allah subhanahu wata'ala musulunci a idokum innama a idokum bi wahida kadai in ne muku gargadi ne ina jan ku ne da ku yi wata halayya guda ɗaya ko ina yi muku gargaɗi ne da wata kalma guda ɗaya wace kalma ce ga ci gaban bayanin an ta komo lillahi mathna ku yunkura ku tsayu a aikace ku tsayu a wato tasalan jajircewar zuciya lillahi ga Allah maɗaukaki shi ne zamanto kuna tafiyar da abin da ya shafi gangar jikinku da lafiyarku harshenku da abin da ya shafi zakatanku akan ce bauta ga Allah shine an taqumu lillahi ka tsayu akan bin Allah dan Allah mathna kuna bibiyun ku aka ce an faɗi bibiyu shine mafi karancin jam'i amma na nufin a kuna ayarin kamar haɗuwar da ake ai sallah kamar haɗuwar da ake ai hajji an fahimta da sauran makamantan haka to ku yi haka wa furada da kuna ɗaiɗaiku a ibadun da kuke iya yi kuku kaɗai to ku tsayu a kan yi don allah ga allah su subhanahu wa ta'ala <clears throat> thumma tatafakkaru sannan kuma ku tsaya tsaye ku yi tunani ku yi aiki da hankalin da allah ya ba ku tunanin nan da za ku yi ana buƙatar ku yi shi a kan me sai allah ya ci gaba da cewa ma bi sahibiku min jinnan abokinku da aka aiko da saƙon addinin na musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da wani nau'i na hauka ku tsaya ku da kanku ku yi tunani shi ne Allah ce ta tafakka ku nisa tunani ku kalli irin halin da yake ciki na ya fi kowa gaskiya ya fi kowa amana ku kun sai yana da haƙuri yana da kunya yana da kawaici to irin waɗannan halayen mahaukaci ko ko ba halin mahaukaci ba ne ku kalla abin da aka aiko shi da shi na saƙo a yi gaskiya a riƙe amana a bauta wa allah a ƙauracewa abin da yake barna kaza kaza kuna ga wannan maganganun da saƙon ya yi daidai da a ce saƙon da mahaukaci ya kawo ne an fahimta ku? shine Allah ce thumma tatafakka to kaga wannan mai tunani shine zai nisa tunani kuma hakan ce ta faru da wasunsu da ake cewa kasa saurari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai mahaukaci ne ai yana raba uwa da uba ina raba miji da mata sai suka ce ah, to ai su sun san mahaukaci bari su je su ji wani irin nau'in hauka yake da shi kuma da an ji aka ji sai a bige da kuka da hawaye saboda ayoyin da aka ji sai kuma maganar mun ba da gaskiya da kai to saboda haka shine ana Allah yake cewa sannan ku nisa tunani ku gano ma bi sahibikum min jinni abokin ku fa da aka turo da sakon musulunci ba shi da wani nau'i na hauka ko ta wani bangare shigarsa maganganunsa abin da ya zo muku da shi duka ba maganar hauka to Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa in huwa illa nadhir shi ba kowa ba bane face mai gargadi lakum gare ku bayyana yadai azabin shadid kafin wata azaba matsananciya ta zo ta ce azabar ranar alkiyama to wannan shine aikinsa to ko wanda yake mahaukaciya zai iya wannan aikin an fahimta ko to saboda haka a nan allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a rika amfani da hankalin da ya bayar ana nazarta al'amura ana gane daidansu ana kauce duk wani abu da zai kawo rikicewa a cikin al'amura batun a ce maka mutumin da yake nagari mutumin da yake kira zuwa ga allah a ce ma mahaukaci ne ko ba lokacin annabi muhammad ba a yanzu to ya kamata ka tsaya ka lura abubuwan da yake na hauka ne shigarsa maganganunsa abubuwan da yake faɗa in kwa ba shi bane to kai kuma kakka zama mahaukaci ka yadda mahaukaci ne ko ba mahaukacin bane an fahimta ko yawwa wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace inna fi khalqis samawati wal ard haqiqa cikin halittar samai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sassabawar dare da yini da ayatin li ulil albab akwai ayoyi manya manya alamomi gagga gagga da suke nuni akan iko na ubangiji subhanahu wata'ala da sa da bauta li'ulil albab ga waɗanda suke da hankali cikakke su suke iya sanin haka su gane sai Allah ci gaba da bayanin sufufin sai ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman su ne waɗanda suke ambatan Allah suna tsaye kaji suna karatun sura gama su shiga na fatiya a suna tsaye a sallolinsu a ƙur'ani suka haddace suna tafe a cikin kasuwanni a guraren aiki suna karatun alƙur'ani ko suna ambatan ala daga cikin nau'o'in ambatan allah da aka koya wa ƙo'odan haka suna zaune ba su da abin yi sai ambatan allah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim la haula wala quwwata illa billah nau'o'i na ambatan Allah can an jima kuma sai ka jan kama bismillahir rahmanir rahim alif lam kaza kaza kaza kaza ya gama ambatan Allah na hadisai na wanda manzo ya koyar ya kuma shiga karatun alkur'ani mafi daukakar zikiri wa ala junubihim haka in suna kwance akan hakarkarin su ambatan Allah suke addu'ar kwanciya bace addu'ar sun tashi daga bacci ko haka Allah ya ce daga cikin sufofinsu wa ya tafakkaru na fi halki samawati wal ard kuma suna tunani shi sa mala ya kawo aya wa ya tafakkaru na saboda magana ce babin tunani akan manya-manyan halittun Allah sai ce wa ya tafakkaru na fi halki samawati kuma suna tunani akan halittar sama tana daga cikin manya manyan abubuwan da Allah ya halitta inda kai ka san aka kalli sama aka kalle ka irin ka nawa za a zuba a sama ko a ka san babban halitta ce ana magana ta ba za a yi magana ka haka abin da ya shafi halittar ƙasa duk kaiwa da kawanan duk abin da ake dina abin ƙasa ake yi kuma ba a ƙare ta ba in ka je ka kalli wasu dajijjikan ma sai ka tunanin shekara ɗari ko dubu nawa za a yi nan gaba kan a zona ko kuma ka san san da ka taso a area da ka taso da kano iya guri kaza ce yanzu kuma iya ina ce to wannan fa kano kake lissafi ko najeriya kake lissafi to kuma an ban najeriya fa ko ita tana cikin ma ƙananan ƙasashe mutum ya rika tunani a irin wannan to wannan shine safar bayan Allah waɗanda suke masu tunani akan abin da Allah ya hadatta kuma sukan ce rabbana ma khalaqta hadha batila ya ubangije mu mun tabbatar baka halicci waɗannan abubuwan dan wasa ba ba kawai dan ka nuna burgewarka da ka kawai kai waɗannan abu a akwai hikima a ciki subhanaka tsarki ya tabbata gare ka faqina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta to don ka kalli wannan aya malam ya kawo ta don ya sanar da mu cewar akwai ayoyi a halittar sama alamomi gagga manya da za su sa ka san cikar ikon Allah da iliminsa da isassa da cancantar abauta masa daga ciki ɗaukakuwar ita kanta sama da ta zama a sama da mu aya ce kai dai ka san in za ka yi rufi sai kai masa turaku ike tsayawa a katanga gefe da gefe ko a tada itace gefe da gefe ko a filoli gefe da gefe to ina fila sama take ko ina turakun da aka sa take kai to ka tsaya kalli wannan babban alama ce take nuna maka cikar iko na allah da kasancewa mai yadda ya so sannan bayan haka sai ka kalli yalwar da take da ita ita sama kai dai ka sani daga farkon najeriya zuwa ƙarshe ba baka ga inda saman ta zo ta ɗinke ta haɗe da kasa ba ko to ya yanayin faɗinta yake kuma saman nan ta tafi har su america har ingila har su china har kaza har kaza to ya yanayin faɗinta ka tsaya kai tunanin wannan kaga to ya wanda i wannan abu in kaga girman wannan da cikar wato ainihin kwarewa da gwaninta da gogewa to ya wanda ya abu sannan a dai saman na sai ka kalli taurari nan dai a duniya in aka yi gulab sai an man matokari daga inda aka sa sannan a sa ya kama ya tsaya kaga hasken da gani to kai kana ga akwai wasu notuka da suke da alaka da taurari ko wani malankai da ake lankaya su a sama kana ga akwai wannan da ka gano to ya wanda i wannan sai kuma ka dubi girgije hadari yanzu ba shi yanzu da shi ko kuma shi ne zai zo ko da gita sai ka ko kuwa na cire riga kai hada ina jin ruwa za wai zafi kake ji shi kuma da kake gani in ka kalle shi ba dutse bane ba karfe bane bare ka ce to ya isa ake ake samun zafi temperature ka yanzu ta sauya to ka kalli wannan aya ce alama ce babba tikina muka cikar ikon Allah da cancantar abauta masa rana kullum ta fito kullun ta faɗi kullun ta fito kullun ta faɗi wa yake jawo ta kai ta wa yake komar da ita wata fara ƙarami i girma i koma raguwa ya kau wani ya zo to waɗannan abubuwan duk suna daga cikin manya-manyan alamomi da allah ya wanzar a sama da suke sa bawa in ya tsaya ya yi tunani ya nazari zai ga cewa lalle ubangiji ya cancanci abota musu Lallai ubangiji yana da ilimin da ba mai irinsa lallai ubangiji yana da ikon da shi ya fi kowa iko to wannan ne mala yake mana bayani da cewar wannan aya tana ga mana murka tunani akan irin waɗannan abubuwa kai zama kawai murka kallon su a matsayin wasu kayan kalliya ko kayan kallo kawai ka kalla shikenan ka ci gaba baka ankari irin waɗannan baka hankalci baka sami izna da take ciki ba sannan sai kuma ya ga mana ayoyi game da abin da ya shafi ita ma ƙasa ita ma alama ce ita kanta a kan kanta da aka malalata aka shimfiɗa ta kuma gashi aka sanya ta madaidaiciya da an ga dama duk sai a yi ta gangara kullum a daddaujewa miki sai da da ciwo a goshi ciwo a kefe a yaya wallah anguwa kaza na je to kasan kuma dama duk gangare ce kasar ina daddage yana daddage sai da na hantsila kai ya kaga tafiya za ta yi duk sun da aka fita nema sai kuma tare da ta yana zan bi inda ya fi sauƙin edin eh, gure kuma ba a yi ta wato duk ta zama tudu ba duk inda za ka sai ka yi zaman hutu ka taka ka taka ka tsaya ka huta can ma kuma kana gudun kar ka zamo ka dawo baya ko to sai aka shimfiɗa ta aka daidaita ta ka tafi inda kake so ka dawo har ma ka ce wai daga nan zuwa minti sha biyar ka san za ka ji ko <laughs> to ka tsaya ka yi nazarin wannan yaya wanda i wannan sannan bayan haka kuma daga cikin ayoyi da allah ya wanzar a ban ƙasa duwatsu da ya sa a cikinta gagga kafafu shegoron dutse dogon dutse dutsen kaza dutsen kaza ga nan duk matokari ne nata da suke rike da ita ya yasa take wato kamar an mata turaku da ba ta wato raurawa a rika an tayawa ciki tana mayarwa tana rufiya sai aka sa su duk suka zama sun riƙe ta kuma aka yi ta da kaurin da kai ka san yanzu in dakin za a ce dakin din da ya kai suwa za su yi wannan dakin dakin din da ya kai kaurin ƙasa ka shi za ga ana haƙawa ai gaba kaza gaba kaza ba a je inda ruwa yake ba kuma an je ruwan inda yake shi ruwan fa ya mamaya duk a kansa take to ya be sa ta yi ciki ba to ka tsaya ka kalli wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa shine zai sa ka san girman wanda i wannan ka san ya cancanci abota ka san irin ilimin da yake da shi da cika ikon da yake da yake da shi sannan bayan haka sai ka kalli bishiyoyi da suke tsurowa ka shuka hakanan cewa Allah daga nan zuwa lokaci kaza za mu ci abin da muka shuka kuma ka cin har na ajiya ko shekara ta yi an ɗebi amfanin da aka samu na mangwaro an ɗebi na tsamiya an ɗebi na kaza kwalaba an ɗebi nan ana ta tarewa a kai kasuwa a sayar a dada kuɗi to ka tsaya ka kalli wanda i waɗannan abubuwa ike fito da su suke girma suke rayuwa wasu ma ba kai kake ba su ruwa ba haka kan kogi da ya samar a bankasa nan ruwa can kuma ba ruwa ba a cikin inda ruwan yake kuma ga wani gari nan malala har da mutane su kuma nan suke rayuwa su kama kifi su ci su kama wannan su kama wannan su fito inda ba ruwan su zo su sayar su sai abin da wanda ba su da ruwan suke da shi su koma can ko a ce 'yan tsibirin kaza da 'yan tsibirin kaza da 'yan tsibirin kaza to ya wanda ya haka ya tsayar da wannan gurin da suke rayuwa ba su da wata fargaba har da gini ma kama ka a ciki to ka kalli wanda iwon nan kuma duk abin ƙasa sannan sai ka kalli dabbobin da ya saba ka ƙari haƙan ka sai ka je ka tarar da tana ko ka je ka tarar da gwazarma ko ka je ka tarar da tsutsa ta yana take shaƙar iska da wani ruwan take amfani menene abincinta ko to kai tunani wanda duk i wannan ina sanar da su kuma yana ba su abin da suke bukata suna rayuwarsu ai lalle ya cancanci ka musu ai lalle yana da iko ai lalle yana da ilimi ai lalle ya isa to waɗannan abubuwan su kuma Allah da Yesu ya yi su a ban ƙasa haka ma'adanai a haƙo kuza a haƙo zinari a haƙo kaza a haƙo kaza a haƙo kaza wani dutsen nema za a je a ɓanɓaro kuma a karɓi kuɗi tsaba ba haka da ana cewa ai daga dutsen da ya haƙo shi kenan shi ma ya haye ka ji shi da gidaje da motoci da kaza da gonaki da wayar to kai tunanin wanda i waɗannan abubuwan. sau da haka da sama da ƙasa manya-manyan alamomi ne da bawan da yake da cikar hankali kaɗai su sun isa su sa san cewar Allah ne kaɗai cancanta ya bauta musu sannan sai mala ya koma yake cewa ci gaban ayar lafin laili wan da sassaɓawa da ake samu tsakanin dare da yini yan awanni kaɗan muna cikin haske yanzu kuma gashi a cikin duhu ana cikin duhun nan sai kuma fita sai gama cikin haske to ya wanda yake tafiya da duhun nan zo da haske ya tafi da hasken nan ya zo da duhu wani lokaci ya sanya hasken ya fi yawa awoyinsa wani lokaci a sanya daren awoyinsa su fi yawa wani lokaci ga suna tafiya kai da kai to wannan abin za ka tsaya ka kalla ne ka lura kasancewa lalle wanda yake yin waɗannan abubuwan ba wanda ya cancanta abota su shi kuma wanda yake waɗannan abubuwan ya isa isa ta kai isa babu ya shi to sannan banda wannan sai ka tsaya ka kalli cewar shi ubangijin da kansa ya faɗa Shafa mahauna ayatan laili waje alna ayatan nahari mubsira ayar dare ta sai muka shafe ta daga haske sai dai ko a gado to daga an gado sai kowa ya tafi kwanta masu kwanciya kenan akwai kuma masu tasowa a sannan kai yanzu a kwanta shi kuma yanzu zai taso so da in kana tashe ba za ka bar nema ba ko ba za ka sake kai neman ba in aka ce za mu neman abinci da su macizai da su ah, abinan su kura da su waye ai kai abincin ba zai nemi ba to sanda ka kwanta shi sannan zai fito har gidan da kake ciki a shema a gidan ike kwana ike tashi baka sani ba amma sai ya ji shuru sai ya fita ya je kiwonsa sai ya dawo ya zo ya koma ya zauna baka san ya dawo ba ran da ka gan kuma ba bacci ko to ka kalli waɗannan abubuwan da Allah ya sa duhun don kai ka kwanta kai bacci wani kuma ya taso in nema sai kuma ya sa haske shi kuma ya koma ya bacci a sannan kai kuma ka fito nema to ya wanda i wannan sannan bayan haka malam duk da ya gama zubo waɗannan ayar da ya kata allah a ƙarshe ke cewa akwai waɗannan ayoyin waɗannan alamomin jingim amma me li'ulil alba ga masu cikakken hankali suke gano ashe kenan wanda bai fahimtar waɗannan al'amuran a abubuwan da allah ya halitta yana da raunin hankali ba mai cikakken hankali an fahimta ko to da kan ka ɗauki wannan aya kaɗai duk a waɗannan abubuwan da ake ta bayanai ake ta waye a shiga kaza ta ise ka ta ma komai ka tsaya ka kalli tururuwa yadda take rami yadda take fito da abincinta ta shanya idan damuna ta zo an jika mata abin da ta ajiye a stanta ta fito da shi ta shanya in ya bushe ta ɗauka ta mayar wa ike gasha zama ma ka shigo da sukari gidanka ka tashi ka tarar diya bai bai ledar ko ya ɗeba abin da zai ɗiba ya kai takamakar daida ce ka kulla bakinta kuma ka zo ka tarar da an huhu da wani bakin yahuda ya ɗebi sikirin da ya ɗiba ko haka to duk waɗannan mai hankali shi ke tsayawa ilura ya fahimta ya gane isan ce lalle ubangijin da ya waɗannan abubuwan ijaza in kawo sukari gidana don su ɗebi rabansu kafin wanda zan yi amfani da shi ina sane da su ka je ka siyo abu ka ware wanda baka so ka zubar su kuma su zo su ɗiba su ji da su kai makwancinsu su ci na ci su aje na ajiya kai wanda baka son shine suna na moransu ka siyo dawa a sissike a yi waye a wa wanda baka cin shi ka da tinkiyarka za su ci kuma wani lokaci ka mura yau da a ce za a musanya kai ka ci kaikayin su kuma <laughs> ya za a yi <laughs> ko ya mutum da cin kai-kai ko kowa a ce ci ruwa nan ka sha tana kakkarce ka to duk wannan sai ka tsaya ka kalla Allah ce la'ayatul liulul albab masu hankali su suke hankaltar waɗannan abubuwan su gano waɗannan manya-manyan alamomi da Allah da hikimomin izuba a cikin halittunsa sai ya faɗi sifofinsu allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin to ana gaya mana sufofin bayan Allah masu cikakken hankali suke tunani akan abubuwan da Allah ya halitta akwai dawama akan ambatan Allah alladhina yadhkuruna Allah a kowane hali qiyam wa qu'udan wa ala junubi a tsaye a zaune a kwance a cikin ambatan Allah suke sifa ta farko kenan kuma ambatan Allah nan suna da zuci suna da harshe suna da gabbai zikirin gaba ya yi abin da Allah ya sashi zikirin harshe ya faɗi abin da aka ce faɗa zikirin zuciya ta ƙudurce ta na abin da aka ce duk suna yi sannan kuma bayan haka daga cikin sufofinsu suna aiki da hankalinsu wajen gano hikimar Allah ta abubuwan da ya samar ya halitta a ban ƙasa wanda wannan yake nuna musu girman Allah da cikar ikonsa da kuma yalwar iliminsa sannan suna tabbatar wa Allah ubangijintaka na cewar shi kaɗai yake iya yin waɗannan abubuwa yasa suke cewa rabbana ma khalaqta hadha batila sai su ce ubangijin sun tabbatar musu da cewa shine mai su daga cikin su har wa yau suna wato ainihin tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala mai tsarki subhanaka suna tsarkake ubangiji daga cewar ya wani abu da nufin wasa ko wani aibi da za a danganta masa kuma suna neman allah ya tsare su daga azabar wuta subhanaka rabbana faqina azaban allah ka tsare mu azabar wuta saboda haka suna roƙon allah ya ba su kariya da tsaro daga wuta me kariya daga wuta ya tsare su daga yin laifin da yake zama sanadiyar shiga wuta idatar da su tuba da ike sa bawa idace da samun aljanna in an yafe masa an kankare masa laifuffukansa Allah kuma yake cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat mala yace wa qala ta'ala afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi kayfa rufi'at wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudihat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fa dhakkir innama anta mudhakkir to anan kuma Allah subhanahu wata'ala na sanar da mu cewa mu tsaya tsaye mu kalli nau'o'in abubuwan da ya halitta daga ciki ta ɓangaren dabbobi ɗauki dabba mafi ban mamaki ice mu kalli halitta shine raƙumi ina daga cikin dabbobin da Allah ya su manya masu girman halitta kuma Allah ya hore masa ɗaukan kayan da suke da matuƙar nauyi yana daga kwance a rankwafe ake mallodi bayan an yi inda ya yunkura ya nisa ya ɗaga da shi to kai idan aka ce kai zauna sai mun gama muka lodi ka tashi ai kai <laughs> sai dai buhun idife ka ko kai sai fa an kakka ma an cicciba kana da kaze ka shiga to shi na kwanci ina dukushe za a zuba a tara a tara a loda ya yunkura ya daga da shi ka kalli wannan ga bai wanda Allah ya masa ta ya sha ruwan da zai satuttuka isha isha ku shiga sahara ba ruwa ina ci tafiya shi bai faɗi ba kuma da za a rasa ruwa an rasa ana ganin ba a da tsammanin samun sanan kusa kuma inda aka baro shi yayi nisa in kuka yanka wani daga ciki sai ku samu ruwan da za ku sake guzuri a ƙara gaba naman a ci ruwan da yake ciki a tara a ɗiba a ƙara gaba sannan ga bai wanda allah ya yi masa a sha nonansa a sha fitsarinsa a samu waraka daga cututtuka olsa kyansa asma duka typhoid duk yana maganinsu ka sha nonon ya kara ma lafiya ya warkar da kai daga cututtuka haka fitsarin ƙuraje sun ƙi warkewa suna binnan sheƙa musu shi a kai za ga ya ƙame ci gaba da sha za ga sun bushe to duk wannan Allah ya ce mu tsaya mu kalla mu ƙara da abin da ke ciki mu kuma san cewa wanda ya wannan shi ya fi cancanta da abota masa sannan bayan haka ibamu misali da abin da ya shafi sama game da ɗaga ta mun yi bayanin wannan a ayar da ta gabata sannan magana duwatsu su ma da ya kafa su da ga dama da sai daddaga su duk inda iska ta zo duk wanda ta juya ta juya sai ta je ta dan idan na wanda zai danne amma su sai aka kafa su a ƙasa ba daddaga su ba da a ce su ne kamar taurari a kake ji a da inda iska ta iska sai da ce gari kaza an binne su dutsen kaza faɗo musu ko amma hikimarsa sai tsara wannan a ƙasa wannan a sama so da haka su duwatsu na su suke ba ta kariya da tsare ta da rike ta daga girgiza ko wato ainihin ambaliyar abin da yake cikinta to haka kuma allah subhanahu ta'ala kamar da ya faɗa a kalli ƙasa yadda ya shimfiɗa ta ya malalata bai ta duk tudu ba bai ta duk kwari ba a ƙarshe kafin ayar da ka ƙarshe har wa yau malamai suke cewa an ka kalli da allah ga dama Ƙasa duk sai yi ta lubus in ka taka ƙafa ka ta ciki kan ka fito da ita inda za ka taka ɗayan nan ma kuma ciki za ta kaga an haɗa ka da aiki duk inda za ka wahala to kuma an ce sai an sari katakwaye an rika rufawa a tafiyan nan ma ba sauƙi ne sai da karɓar ɗaukan katakon in ka je nan ka saka inda ya je ƙarshe ka sake kingima ka sa a can aiki kuwa ya same ka ce kuma da an gana ma sai a yi ta mai karfin gaske kana taka tana huda maka da tsakuyoyi manya-manya a ciki ko amma da sai aka yi ta lafiyayya kamar daɓe kamar da nake faɗaɗa su. haka sa a kanka cewa bayan minti talatin na ganna guri ka ka san dai ka tafi zaka to wannan duk abin mu tsaya mu kalla ne mu san girman Allah da kuma cancanta su da bauta a ƙarshe sai mala ya ce wa ƙala ta'ala kuma Allah madaukake ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru shin bayi ba za su yi tafiya a ban ƙasa ba su kalli irin abin da Allah ya sanya a cikinta na izna da lura shine malamai suke cewa tafiyar a ban ƙasa iri biyu ce akwai tafiya da ƙafa ka kai ka kawo ka shiga ka fita galibin wanda suke matafiya masu zirga-zirga wayewarsu da gogewarsu ta sha bamban da wanda yake guri guda wanda ya shiga irin gurare kurmi ya ga yadda suke rayuwa ya ga yadda abubuwa suke da irin nan masu dandagare guri ya gani irayu tun ana maganganu za ka tarar ba zai iya cika bakin da na nan zai ba ko to da shi ya ji ya ga abin da ya gano wani guri shi wannan bai je ba har kuma za ka ga irin yadda misali allah subhanahu wata'ala an yi wani gari an yi shi an gama amma ga alamomi na irin abubuwan da wanda suka yi zaman garin ike cikin garin kaga ga wani guri alamun kamar nan suke taron su ga wani guri alamun kamar nan suke kaza amma ba su ba dalilin su cutuba kuma wata ran haka za zo ana labarin to irin waɗannan abubuwan akwai ka tafi a ban ƙasa da ƙafafuwanka da ka kai kanka ko abin hawa ko ka tafi a kafa ka je ka gani akwai kuma tafiya ta zuci malamai suke cewa akwai ta zuci shine wanda za ka rika lura da hankalta da tunana abubuwan da suke a ban ƙasa to tafiyar zuci ke bayan tafiyar gabbai da za ka iya ka taka ka ji to waɗanda Allah subhanahu wata'ala yana cewa mai hankali cikakken hankali baya bin irin wani abun ko ya wuce kai a'a ina tsayawa tsayi ya lura ya kalli irin hikimomin da sa Allah yi wannan abun isan cewar Allah kaɗai ne cancanta abota isan cewar lalle Allah yana da iko akan ku isan cewar lalle Allah iliminsa ya kewaye kowane abu to wannan shine abubuwan da malai ke kokarin mu sani mu fahimta mu gane a ƙarƙashin wannan babu hadisin kuma da ya kawo shi ma mun yi bayaninsa dama hadisi ne mai rauni amma dai abin da yake ɗauke da shi na ma'ana irin waɗannan ayoyin da suka faɗa sun wadatar cewar mai hankali shine wanda yake wa kansa hisabi a to wanda aka ce ka kalli waɗannan abubuwan a yanka kalle su dai kana fahimta a za ka wa kanka hisabin sai to waɗannan abubuwan za su faru me nake yi wanda Allah ya ce aini ko ba shi bane ai kai da kanka za ka yi wannan abubuwan da za su faru shin na bar abin da in na je ba zan fuskanci matsala ba ko ku ban bari ba to wannan shine abin da ke inda za ka yi abin da za ka mora a ka to ka tabbata mai hankali shi sa Allah yake cewa la ayatul liulil albab to wannan shine abin da ya samu kana karatu mai abin da muka yi daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mu